an ce akwai kaddara daga Allah ta fitowa ta kaddara to wata rana ne abu ya samu mutum sai a ce wanda kaddara ba ta Allah ta ba kai ka jawo makarka wai akwai haka babu abin da an kaddara wacce ba ta Allah ba Mazu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa za a yi abdu halawatul imani لا يجد الأرض حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره كله ومره حديثي ناول أنا ليرو تبقى منذ صلى الله عليه وسلم منذ الله شنا شيء ولا يجد الأرض حلاوة الإيمان bawa baya jin daɗin tsananin imani ne hasa wani mai kadari sai imani ya kadara ta Allah khairihi wa sharrihi kulluhi wa murihi duk abin ka gani kadara ta kada ina cewa akwai da shi akwai kuskure in mutum ya ɗauki ganganci a ce wannan da ganganci na amma dai Allah ya kaddara amma abin ya zata da ganganci Yan kuma wani abu faru za a ce wannan kuskure na amma ko bi kaddara ta Allah ba ba da kaddara Allah ba ta sai tambaya ta biyu waya da tambayoyi tun na satin da ya wuce sati biyu da suka wuce na ce yana tambaya akan wa Allah hukuncin su ɗaiɗaiɗai da aka yi na zamani a magaibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan hukuncin ɗaiɗaiɗan da aka yi na zamani a akan yabon a sallallahu alaihi wasallam maluma sun suka so kashi biyu akwai wanda aka ce akwai wasu ka ta a kiɗi wanda aka yi da irin jita da irin piano to waɗannan haram na saurare su wannan ita a masaba ta malikun na nasarar da Allah duk kiɗi wanda ya kasance akwai gita ko akwai piano ciki ba za a saurare shi ba wannan shi na cikin a littafin a azawajiru an yi itirafin kaba'iri in an ka da cikin wannan tari za a samu wannan can kusan karshe karshe ne ya bayani akan kiɗi da saurare ne da waƙa da sauraren waƙa to cikin kawai ce irin waɗannan kiɗe-kiɗe dukkanin su haram na sauraren da irin waɗannan su waƙa saboda mun mahimmancin su dukkanin su suna jawo hitar zuciya da gawa Allah da'a suna jawo sun zuciya da gawa Allah da'a da cin curi mai irin sauraron wannan abin zuwa samun Allah to don haka kuma wani masu ba a saurari amma akwai daga cikin wannan irin hannun a zahiri ya ta kan babu komai ana sauraron amma shi kenan amma wani masu kace la tarjilin hannun al-muhalifi kakka saurari irin hannun da ya ce ana sauraron su amma da yake malami na cikin maluma na sunna wasu maluma sun ce ana rayuwa da kauli ne isa ga zahiri to amma ya abin da an mashuri wanda jumhurin maluma suke a kai duk kiɗi wanda ya kasance akwai sauki na littafi ko na piano har na saurare shi har wanda aka sa shi yabon mazo sallallahu alaihi wasallam ba hana yabon mazo sallallahu alaihi wasallam da kowane irin lamfi amma lamfi da baki ba lafi da ke ba na ita ko na kiyama wannan ni ba da aka halatta ba amma da shi yabon Allah sallallahu alaihi sulama an yi ta aishi da ainihin bandiri sannan ganga irin wa ganga ita makaruhi na kirinta makaruhi na saurari ta sannan a kowa sun kai akan cewa babu komai na saurari irin ganga irin waga ta wanda ba saurari irin ganga ki hudu wasu ma manuwa sun kai akan cewa ko ta na saurari. sha na shi usman ya ne cikin abin da littafin hanyar rubuta da jamar iwani cikin da jamar iwani shi usman ya a akan waka da ainihin duk waɗanda ke yi da abuwa irin wani irin bandiri shi babu kuma ana saurari ne ga ki ina na bandiri in an kaso sai a ga bandiri kuma sai shi daɗi ga ki ina wanda aka yi da sanduna na sanda ana da sanda kuma shi daɗi duk wannan an yi da ayi shi don haka ga amma da shi na lida da yaro ba ga halacci ne ba kuma ni gaskiya ba ni iya fatawa da halacci ne sai bayani akan ba Allah addu'a da ake yi bayan limani ya zauna zama na farko ga hudu ba ranar juma'a a tambaya akan addu'a wadda aka yi bayan liman ya zauna zama na farko ga hudu ba ga malikiya ba a yi amma ga sauran mazahibu matsala ce wanda ya kasance an yi sabani gare ta kusan sabani 46 kawai kusan 46 ga wata matsala na addu'a lokacin ijaba lokacin karɓar addu'a wasu maluma sun ce wannan lokaci na sun fi akan hakan amma malikiya ba su yi akan hakan ba saboda ni saboda sadu zai kai ga mutum na cikin wannan addu'a halli ma shiga shiga mu hurba ta shigo ka mu hurba shi shi addu'a bai kare ba don haka su ne ga malikiya ba a addu'a ga irin waɗanda wuraren amma tare da haka nan kuma na ga wannan a ah, mm, abubakar alkashinawi cikin asalin madariki yace suna cikin wurare inda malikiya ta yi shuhur ta ce komi ba lokacin da liman ya zauna ya yi ya yi abin da ya yi kuma ta farko ya zauna wannan wurin tun ce ma rufa ya ce ma rufa su ce komi ba ga wannan wurin a kenan ka samu kai ko ka kai sannan ce kun lokacin da rana ta kai tsakiya ba ta yi zawali ba tana tsakiya sama ya ce ma rufa sun yi shuhur su ce komi ba ga wannan wurin ana lafiya ko ba lafiya da lokacin da limami ya zauna da hudu ana addu'a ko ba addu'a amma dai haka ba da sauran ba za a kusurta ya kan ana yi don haka ga ana iya addu'a lokacin lokacin da limami ya zauna lokacin hudu ba ba komai a cikin wajen jamhuriyar malumma